na rantse da girman Allah akwai matar da ta gaya min sai da ta ban hakuri ta ce wallahi ba rashin kunya ba ne ka yi hakuri ina da tambaya don abin ya fi ƙarfi na mijinta ya rasu ita kuma ba za ta iya wata hudu da kwana goma ba ta kusanci namiji ba saboda haka shin ko in ta yi kwana arba'in tana iya aure sauran ta gama a gidan miji na biyu kaga sharrin da malamin na yake faɗa mana saboda me iyayenta ba su yi mata kaciyar ba sha'awar ta yi mata tsanani yadda dokar Allah ba za ta iya ɗaukar shi ba Allah da ya shar'anta musulunci sai ya daidaita sha'awar mace saboda ta dace da dokarsa saboda haka idan aka yi mace kaciya malamin da yake cewa ba ma nan ba ba ma ta kaba kawai ba iza lam yuqaddar lil mar'ati an tatazawwaj mijinta ya rasu Allah bai kaddara ta samu miji ba za ka ga wata mace bayan mijinta ya rasu ta shekara da shekaru ba ta yi aure ba me ya ka in ba a mata kaciya ba wannan kaciyan wanda shi ke rage mata sha'awa ya daidaita ta da tsoron Allah ta ayyama ba da zawajin bi mautin au talaqin wata ma matar mijinta sakinta yayi kuma zaka samu ta jima tana zawarci babu satin da ba a yi mana tambaya akan irin wannan matsala wallahi ko shekaran jiya akwai mata da ke tambaya ta ga halin da ta shiga mutane na zuwa manema amma duk wanda ya taho banda fasikanci ba abin da ke nema da ita kuma ita yanzu rabuwanta da mijinta hankalinta ya tashi tana tsoron shaidan zai iya fuskanta ba wani abu ba ne illa wannan gabar da muka bari tun tana jinjira tun tana jinjira ba a taimake ta ba saboda haka yanzu da ta girma shedan ya samu iko a kanta take saba mu Allah tabaraka wa ta'ala shine sai malami yace fa idza ta'ammalna idan muka lura fi hazihi al idan mun lura da waɗannan maganganu na malaman sunna da fa'ana hada ila taslimu za mu gamsu bi anna ta'ala ma shara'a shay'an illa duk abin da ka ji Allah ya ce a yi to wallahi akwai hikima idan ko ba a yi wannan ba to hankali sai ya tashi wa annahu ta'ala a'lamu bina kar ka manta cewa Allah shi ya tsara halittar ka ba kai ka ba shi shawara ba Allah shi ya tsara halittar namiji da mace shi ya ba da sha'awar saboda haka